Wannan ambaliya shine mafi muni da aka taɓa samu a jihar Adamawa. Domin kuwa a cewar daraktan hukumar da agajin gaggawa na jihar Muhammad Buba Bindir, ambaliyan ya laƙume ƙauyuka fiye da guda ɗari. Eh haƙiƙanin gaskiya lokal gamman lokal gamman da abun ya shafa har zuwa yanzu da muke officially wanda yake hannunmu su ne Fufore, Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Ademsa, girai Numan, Lamurde. local government guda bakwai idan an ce ƙauyuka da abun ya shafa gaskiya sun fi dari Shi dai ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta baya wuce sako ruwa daga madatsar ruwa na labda da ke jamhuriyar Kamaru, to sai dai gwamnati ta ce sanadiyar ambaliyar na bana shine ruwan sama mai karfi da aka samu, domin har zuwa wannan lokaci babu wani sanarwa da aka samu dangane da sako ruwa daga hukumomi a Kamaru. Bashir Ahmad shine sakataren gwamnatin jihar Adamawa. abin da muka saba al'ada shine gwamnatin kamaru in har za ta saki wannan ruwan tana magana da gwamnatin najeriya sai mu wa al'umma magana su dan matsa daga wurin don ba mu sami labarin haka daga gwamnatin kamaru ba a gaskiya a inda muka ajiye abun yawaita ruwa da aka yi wancan sati da ya wuce yana ɗaya daga cikin abun da ya sa aka samu wannan bala'in wannan ambaliya ya raba ɗaruruwan mutane da muhallansu amina hassan da ke zaune a yola ta arewa ta ce tilas ya sa ta ƙaurace wa gidanta to wannan ibtila'i na ruwa mu dai muna zaune kawai aka sai muka ga ruwa tun makotana suna tattashi suna tafiya ni da yake na ma na ɗan yi ciko a gidan nawa duk lokacin da ruwa ya zo ban taba tashi ba wannan karon ne da ruwan ya zo shi aka fara wannan maganar ruwa dai wallahi sai jiya ne ban kwana a gidan ba ambaliyan ba kawai iya raba mutane da su yayi ba har ma da lalata amfanin gona Idris Adamu Dasin manomi ne ya kuma bayyana wa Arafai Hausa yadda ambaliyan ke halaka amfanin gona. Don ya bata mana amfanin gona da kuma amfanin lambu. duka biyu kuma abun da bai taba faruwa ma irin na wannan shekara ba don abun da ya faru a wannan lokacin sai da abun ya jira muka kammala ayyukanmu na dashe don an kasa aikin kashi goma mu kan a gurin mu sun kashi takwas duk an kashi biyu ne kawai ya rage wanda ba yi ba shi dai kan malam ba manga cewa ya gonarsa ta riga ta zama kogi suna dab da fara aikinta. Gaskiya kuma ruwan na yaman barna shinkafan mu ya nuna mun fara yankan wani wani kuma ba mu yanka ba gaskiya ruwa ya zo ya kwashe wanda aka yanke ma ruwa ya kwashe bere wanda take tsaye. Kowane tanadi hukumomi suka yi wa waɗanda wannan ambaliya ya shafa? Tun ran asabar mu nan ina gaba wanda ya koma gida hatta lahadin nan dukkan muna ofis saboda aiki a idon ku gashi kuna ga kayakin aiki na sheton jama'a muna yawo ƙauyuka ƙauyuka bakin kogi da sauransu har zuwa yanzu nan kuma ba wanda ya zauna A shekara ta 2012 ma an yi fama da babban ambaliya wanda ya sanadiyar raba al'umma da gidajensu, to amma wannan shine mafi muni da aka taɓa gani a jihar. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.